Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha mu ta a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko kai kokari kamar da subscribe da liking domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mu dora. To, tirka tirka rigima dai tana ƙara tsamari a jihar nan ta Kano yayin da yayin da abba gida gida tun lokacin da aka bayyana abba gida gida ta zabe. Mu sauraro ka dakace mu domin jin full bidiyon nan. Tom mai sauraron barkan mu da ƙara dawowa a cikin wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV mai sauraron mu idan baka manta ba tun lokacin da aka bayyana da cewar Abba gida gida ya ci zaɓe tun lokacin magoya bayan Dr. Rabi Musa Kwankwaso wato magoya bayan jam'iyyar NNPP tunanin su cewar rarara shi kenan ba zai ƙara yin waka ba sai gashi ya kare yin wata waka yayin da yake ambatar yan jam'iyyar NEPP tare da Tarabi Musa Kwankwaso haɗi da ma abba gida gidan yake zazzage su yake musu irin abin da yake faɗa wato ma'ana yake cewa tsula tunanin magoya bayan yan jam'iyyar NPP tunanin su cewa rarara shi kenan ba zai kara faɗa ba Tom mai sauraron mu sai gashi Tijjani Gandu ya wallafa cewa shi ma zai saki wata waka dan gidan tsulan ya mai kama da zubin jemage mai sauraron mu har yanzu Tijjani Gandu bai saki wannan waka ba amma dai ya wallafa cewar zai sake ta yayin da magoya bayan yan kwankwasiya ran ya ɓaci a social media suna ta zagin rarara daga masu maimai da martani akan ya ce da kwankwasa tsula yayin da na braxa ya ce to za su yi gafa cikin kotu sannan za su yi zama tare da rarara akan tsulan da yake cewa da dr rabi'u musa kwankwaso sun ce su fa yanzu sun kara sun gaza hakuri ba za su kara hakurin abin da yake gaya wa shugaban nasu ba magoya bayan kwankwasiya karkamanta tun bayan da aka Don mai sauraron mu idan baka manta ba tun lokacin da aka bayyana cewar abba gida gida ya ci zaɓe a lokacin ne aka samu wasu 'yan bata gari yayin da suke zargin cewa 'yan jam'iyyar NNPP ne suka je suka kona gidan rarara tare da ofishin sanata tintatin. To tun lokacin da ya rara ya fusata akan cewar an ji an kona mai gida yayin da wasu suke tunanin magoya bayan kwankwasiya ne wato jam'iyyar nan ta NNPP inda mutane suke cewa ai su ne suka sa aka mai wannan abu yayin da shi kuma rara saki wannan waka ta sa ta tangal tangal shi ne ke kara cewa da Dr. Rabi Musa Kwankwaso tsula a cikin wannan waka yayin da magoya bayan Dr. Rabi Musa Kwankwaso wato magoya bayan jami'an nan ta NPP suka fusata akan cewa su fa ba za su yadda ba dole sai sun ɗau matakin doka akan rarara bai sauraron mu kar dai kana sauraron wannan tasha ne daga a gidan Nura TV kar sunan tashar take na a gidan Nura TV kai kokari kokari ka mana subscribing da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mu dora domin haka shi ke kara mana kwarin gwiwa saka muku labarai da dumudumin su mai sauraron mu kare kamar takar kuma ka sha'afa muna yin magana ne akan rararara yayin da ya saki waka ta tangal tangal Tijjani Gandu ya ce da saki wakarsa ta dan gidan tsulen ya mai kamar zubin jemage mai sauraron mu hayan Tijjani Gandu bai saki wannan waka ba amma ya wallafa a shafukan sa na cewar a jirayi wannan waka domin shi ma zai sakarwa rarara wannan waka yayin da mutane kuma suke ganin cewa bai cancanta ba ana zancen siyasa ya za a sako zancen iyaye inda mutane suke cewa shi ma ai rarara ya taba iyaye yayin da yake bayanin sa a wakarsa ta tangal tangal id ya taba magoya bayan kwankwasiya an ka duba kuma har da iyayen mutane a cikin magoya bayan kwankwasiya mai sauraron mai baka manta ba rarara ya riga yayi yi martani na cewa yan kwankwasiya suna tangal-tangal kaga kenan ko duk wani dan kwankwasiya hada shi ya hada kaga shi ma ya hada da iyayen mutane shine magoya baya suke cewa ai bai kamata ba ya zaya a ce kuma an fara taba iyaye a cikin labarin bayan da cewa rarara shine fara tabo iyaye a cikin harkar siyasa mai sauraro kana sauraron mu a cikin wannan tashar tamu ta a gidan Nura TV ka daure kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun domin hakan shi ke kara mana ƙwarin gwiwa sakan muku labarai da dumudumin sa idan baka manta wa mai sauraro kana cikin tashar nan ne ta a gidan Nura TV kai subscribe da likin domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun kai dai ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin abin da yake kana a